amin ya Allah amin eh, ba Fatiha da salatul fati. Amin ya Allah. Amin. azaba ta bata yawa. ta wannan gidan da mu koyi koyi koyi. Amin malam. Amin. Amin. Amin. amin amin ba yawa amin amin amin Allah ya taimaki Allah ya su. Amin. Abu

ne Amin. Amin Amin. Amin. من خزي الدنيا وعذاب الاخره امين يا رب مسلما والحقنا بالصالحين الحمد لله رب العالمين الرحمن mutanen dibiti Amin. Amin. ba ta yawa da ta muka doki muka shigo gidan yau sai mun kore su Order. Lively.